لو اراد الله ان يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار da Allah ya so ya ɗa, to da ya zaɓi abinda ya ga dama daga cikin halittarsa ya sanya shi a matsayin ɗa Allah ya tsarkaka kuma ya girmama daga abin da waɗannan mashirkai suke faɗa. Allah shi ne tilo a zatinsa da siffofinsa da ayyukansa baya da abokin tarayya a cikinsu kuma shi ne mai rinjaye akan bayansa gaba ɗaya.